لا تقطب يمينا وين وصل فضاني باصو هاي فدرن وباصو درسن درسن و قال المصنف او هو يهودي شي بيهودي ني ان باي كذا با كو ان اكاي كذا اذا قال شخص عن نفسه هو يهودي او نصراني او مجوسي او على غير بلة الاسلام إن لم يفعل كذا أو إن فعل كذا ثم هنسى يزو يكافى في كتب فلا كفارة عليه لأنه ليس يمينا ولا يحكم عليه بالردة لأنه إنشاء اليمين ويقول إنشاء اليمين Walaisal ikibaru, mana ainihin eh, insha'i ne na rantsuwan walaisal ikibaru an nafsahi. Ba labari ne daga kansa ba ka Wa masarar za a rika? Hmm? A fili ya ke a minan insha'i ba kasa akwai habar akwai insha'i ba, me insha'i? Hmm? Aa, ka ban ne shi ba. insha'i insha'i umarni khabar labari cikakken kalma mai labari shine insha'i in ka jana magana irin wa'annan ba insha'i na makaranta ne ba insha'i na usulu da khabar ko na balaga balaga ma haka isha'i da balaga to shine aka ce ainihin summa hanisa fala kafarata alaihi li'annahu laysa yamina wala yahkumu alaihi birridda tunda cewa ita ainihin in bai kaza ba bai yahude yake sai kuma bai yi kaza din ba ba za ta yi yarda ba li'annahu insha'u insha'i ne magana al-insha'u al-yamini إن بأي a yi kaza ba to وليس الإخبار بالا بال عن نفسه ومثل ذلك إذن وانا مغانا أن يقول هو سارق أو زاني أو عليه غضب الله أو عليه لعنة الله إن لم يفعل كذا سوى منا ينسى aiko Allah ya tsine masa bai kaza ba yau haka nan zane yakan ce in bai aikata kaza ba shege yake ta kaga an san nan shege kaga irin wancan ne wa in fa'alahu thumma hanisa fala kafarata alaihi li'annahu laysa bi yamini ta tashi asalul mas'ala